أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين درجة دقيقة أرقى الله سبحانه وتعالى يتقى ملك ويقيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da tsakintawanmu ya tsara mana imani da himma da Ka faruka mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira da muke roƙon Allah ta'ala ya azurta mu tsawon kashe idan ajalin mu yazo abu wali zalika wal qadiru alai tsara gode wa Allah ta'ala ya gina mana yini ramadana na sha'uka a yau da wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda sai daidai da hudu a watan hudu na shekarar miladiya 2023 Ibi Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a kan sabuwar sura yau suratul kahfi suratul kahafi. a ah, suna mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا باكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نعم سورة الكهف سورة قوغو الكهف شيني قوغو بالعربي Dukkan kalman turawa sun ɗauko ta daga larabci ne, suna kahafi suna kev, kev, sai suka ɗan haɗe ha'un ɗin. Kahaf kogo suka ce tsir kogo wani waɗansu ƙasar da suka yi baki a cikin wannan kogon da tsawon shekara ɗari uku da tara allah ya tara su to sai aka wa turan gaba ɗayanta da wannan kogon domin abin da ya faru a ciki abu ne na mamaki abu ne mai nuna kudin da ikon allah yasa aka ɗauko wannan daidai wannan wajen suka rayu wannan shekaru 309 jama'a shekara 309 ke bacci ya tashi kuma ƙalau abu ne na ban mamaki a wajen akwai taɓa zukata sai aka daɗa wa turan wajen wannan sura mai albarka a jerin surori idan ka ɗauko da fatiha ali imran a bakara ali imrana nisa'i ma'ida kana gangarowa kana gangarowa ita ce ta goma ta a takwas alkur'ani gaba ɗaya ɗari ne da goma sha hudu da kuma wannan ita ce ta faɗo a takwas wanda suka rage nan zuwa ƙasa daga kusan surori 96 suka rage a wannan sura mai barka dai ta sauka a makani sai dai ayoyi guda uku ne kawai ba su sauka a makani amma da yake misali out of kurori ayoyi ɗari da goma a ce hudu ne kan ba su sauka a matsayin ba zai hana a danganta turar cewa makiya ba domin wanda suka sauka a makan sun fi yawa sun fi yawa wanda suka fi yawan su yi overshadowing in yan kaji ya ce kai suran ba sauka a makan wanda ba su sauka a makan ba su ne aya ta لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الآية 83 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا الآية تريد يا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه na ayoyi 83,100 su ne ayoyin da suka sauka a madina ba su sanya su a karkashin wannan tsura da ta sauka a makar wannan tsura mai albarka a kuma yadda muka ce ta fara da gode wa Allah da yawa wa Allah subhanahu wa ta'ala ka kuka wannan alkur'ani mai girma da ya zamanto ni'ima albarka shiriya rahama haske da bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka yi imani da shi kan duniya har gobe kiyama sai so kada wannan littafin tsarin wannan alkhairin kuma a yaba masa ba a gode masa ita wa alkhairin gode masa ne shi ne a yi imani da shi a bauta masa a yi imani da shi a bauta masa wani ƙu'ani ya ce shi rayuwar ƴan da yawa wanda da suka ka shiga wutan jahannama alkur'ani da ya tsara wa ɗan adam zaman lafiya ya tsara maka kwanciyar hankali ya tsara maka abin da ke halal ya tsara maka abin da ke haram abin da ka ga Allah ya haramta wa bawansa akwai cutarwa a ciki cutarwa ta jiki da cutarwa ta gobe kiyama don da Allah ya halitta wa ɗan adam ko da amfaninsa ne da jikinsa da aƙidansa da kuma gobe kiyamar Ƙur'anin nan ta tsara wa ɗan yadda zai yi rayuwar duniya successfully sai rayuwar tsari successfully ya tashi gobe kiyamar successfully ya kan shi aljanna manuwal ne na rayuwar adam alkur'anin nan da haka ya cancanci gode maka shi Allah wanda ya mana wannan ni'imar mu gode maka babu matsala da za ta ci da duhu face in ka koma qur'ani cikin da haskenta babu matsala da za ka fada cikin sarkaciyarka a cikin al qur'ani sai ka samu yadda za ka warware ta babu dukkanin da ka ɗauka a ciki kashe in ka koma ƙur'ani su da zama babu wani abin bakin ciki da zai same ka a duniya a cikin shakkin ƙur'ani sai ka samu abin da zai same ka wanda ya sauka da wannan kundin na tsarin rayuwar ɗan adam wani ta'ala ya cancanta a yau masa gode masa ya fara gode wa kansa sunna sai ya nuna maka in ka gode mai ka kana gani bai cancanta ka gode mai ka yaba mai ba to shi ya gode wa kansa ya yaba wa kansa sai kuma yabon kai a wajen ka jahilci ba ka yaba wa kanka amma shi kanka ya yaba wa kansa saboda ya cancanta ne wannan sura mai albarka an nuna mana shi alƙur'anin nan saukowan shi din nan dalilin da yasa Allah ya saukar da shi da abu biyu ne bai albishir da basi wa Allah na adabin dokokinsa Ba zai yi ƙauyensa da Allah da dokan Allah da biyayya da nadi da a'a alƙur'ani ya zo ne ya masa albishir da kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kyakkyawan sakamako a gobe kiyama ya ja kunne kuma ya yi gargaɗi ya tsoratar da waɗanda suke saba wa Allah suke shirka suke jayayya da Allah ya nuna musu kansu kansu su da za su yi kyau ƙarshen rayuwar kuma da kyau da yake saba Allah Qur'ani ya zo ya yi bishara ne a aikin alkhairi ya yi gargaɗi da jan kuɗe da kuma da masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Sai gargaɗi kuma da jan kunne shi ma mai ƙarfin gaske da masu da'awar cewa Allah yana da ɗa. Allah ya ja kunnensu a ayoyin da ba mu daɗe da gabarin su cikin suratul Isra'i. Nan ma Allah ya sake maimaita. Don ka nuna maka hankarin dangantaka ga Allah. ba ya jin daɗin wannan lamarin, ya jin daɗin abu. shirka ce mai dawamar da mutum a halakar da mutum danganta ta da Allah subhanahu wa ta'ala nuna na Allah ce da Allah kaskanci ne da Allah kawaya ce da Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke nuna kawaya da Allah irin su danganta ta a gare shi ayoyi da yawa alkur'ani Allah a da mutane su daina wannan su wannan su daina wannan kan giya ko saba Allah ko zai ko wani abu bai kai irin ka danganta ta ga Allah muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala aya qur'anin ya zo ya gaci mutane a kan wannan surar ta bayyana na mata irin kwaɗayin manzon Allah da sallar da yake da shi wajen gaci al'umma su sun yi imani manzon Allah yana buga yana fafutuka yana fafatawa bai iya zama bai iya kwanciya bai iya jin bacci idan ba ya ga al'ummarsa sun shirya domin ya san hankarin wutar da al'ummar ya ganta da idan shi shi ya san yadda take yana mai kwaɗayyar da al'ummarsa sun shirya aljanna domin ya ga aljanna da idan sa kuma ya san ni idan ya san yadda take harisun alaikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum mu'minina ra'ufur rahim Nabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai wahalar da da al'ummarsa abin yana damun sa tayar da hankali harisun alaikum mai yawan kuɗi ne alheri za a yi a gare ku kuma da mummunai kama ne mai jin kai ne a gare su wannan sura ta nuna mana yadda yanzu Allah yake nuna kwai zuwa ga imanin wanda yake kiran zuwa ga Allah Kuranta an ambata na Islam da abu ta hafi ma'abuta wannan kogon wanda suka yi bacci a kogon har tsawon shekara ɗari uku shekara da dalilan da ya sa suka je kogon da abin da ya sabbaba har suka bar cikin gari suka koma can tsira da imani ne tsira da tauhidi ne kuma hijira suka fito sai hijira da ajiye a cikin wannan kogon suka zuciya da sahabansu da imaninsu suka da tauhidi da imani da musulunci suka gargari maka suka hijira suka koma madina kuma waɗannan san su kai goma ba su kai goma ba daga bakwai ne haka su ci ba kuma su kai hijira suka bar garin ba su sai Allah ya ake su a wannan koko, yake wajen hijiran nasu bayan da nabi Musa wajen ba banu Isra'il suka suka hijira suka fita da Misra so kuma dalilin halittar fir'auna Allah ya mashi su cikin misra ɗin wannan sura mai albarka ta bayyana mana kisan wannan asabul kafin sannan kuma a zalincin wani shugaba da aka yi wannan ba kare ne kuma wato nasara waɗanda suka daga zalunci shugaban wannan zamani gane azalimi ɗan rome da yake haɗaɗa da mutane yake alaƙar da saboda ba su bauta wa kan da yi imani da su da ya yi imani da aka da ake yake yi waɗannan matakan suna cikin wanda ya fi kamar da a gudu bayan haka Allah maɗaukacin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mumunai su zaman su yawaita karatun alkur'ani yawaita karatun qur'ani yana bishara yana gargadi dan suran ta bayyana mana irin hali da yanayin yan aljanna za su samu kansu a cikin ni'ima da jin daɗi da kuma yadda ‘yan wuta za su samu kansu a cikin wutan nama a yanayi marar daɗi. Kuka ya buga mana misalin kuma mutum biyu da ya arzika su, ya yi azurta ɗayan da dukiya, ɗaya kuma bai azurta shi ba kuma su abokai ne. Yadda ɗayan ya yi alfahari da wannan dukiyar nasu Allah ya karɓi dukiyar ya halaka ta. Kuma wannan Allah bai ba shi dukiya ba sai ya ba shi imani kuma yana nan akan imani ba ta gane wani sa'i Sai wanda Allah ya ba da imani bai ba ka dukiya da imani da dukiya wanne ne ya fi Allah ya baka haka Allah ya yi kwanciyarin insu ya nuna mana wani waɗannan mutum guda biyu ɗin sai dukiyar da ta yawa sai ya zama ta bai da tauhidi rashin tauhidin ne ya kai shi furta waɗansu kalmomin da suka buƙar da ni'imar wannan arziki shi kuma mai tauhidi ya riko da tauhidinsa bai nuna dukiya komai ba ne Allah ya tsira ta ji Allah ya buƙata misali da su domin mu da ɗaukacin sauki kuma ya bayyana mana cewa shi shugabanci shi a mulkin shi kan gaskiya ne baya yin su kan zalunci ya bayyana mana a cikin da surar cewa rayuwar duniya da ɗaya kamar ado ne a ga nan mai zuwa za a fita ranar idi wani za ka kai kayan inci a mai kayan inci kalla? a mai ado a mai ado a babban riga za ka yana haka da tela ina da kuɗi da tela an ba shi daga kasiyar ranar idi zuwa yamma in ya sa rigar abin ya ƙare sai Allah ya nuna haka duniya nan take very attractive an bai ado ne ya caɓa ado mace ta caɓa ado ta zuba gwalagwalai ta yi ɗinki an sa kallabi an ji buki daga zuwa bukin ya bukin da menene wajen ya ƙare gama aka cin taɗin ma yanzu ya kaga shi ke nan zuwa idi an ta zuwa yamma ne kasabinta kuma ya ɗan ɗan rabu an more to duk rayuwar duniya kan ka je biki ne kawai ka je ka dawo za ka yi tanadin kayan biki ka je ka dawo an wuce wajen haka duniyan nan ta ga saurin kan hankalin mutum ga saurin karewa Allah ya buga mana misali da ita domin ya zama wa'azi a gare mu Allah ya ambata mana abin da zai kasance a gobe kiyama ya ni'ima tabbatacciya dawwamammiya da azaba tabbatacce dawwamamme da wannan ba a azabtar da su da Allah ya ambata mana kissan Annabi Musa tare da bawan nan nasa salihi Annabi Khidir da Allah ya nuna surarsa a cikin abubuwa guda uku da annabi Hijir ya nuna wa annabi Musa alaihi salam. Kusan annabi Musa da Hijir cikin makaranta ce mai zaman kansa na duba ne da ka'idoji neman ilimi daga admission har graduation da rules and regulations da suke ka'idoji da dokokin da suke da suke kunshi a wannan makaranta. da mu'amala tsakanin malami da talibi makaranta ce da neman ilimi da tsarin neman ilimi da dokokinsa har ƙarshe annabi musa da hijir alaihi makalam za mu ji a cikin wannan sura mai albarka a kusan allah ya turanta mana irin yadda ɗan kwanne yake jahilcin abu yake abubuwa a bisa jahilci ce sani ko da wani tsari za ka samu a kwada wannan alhari ne manzo ne daga cikin azumi mina rusul ta da kashi na da inda yi ya ake shi da ilimi a wani ilimin da bai sani ba Annabi Musa ba wanda ya kai shi ilimi da ya aiki bai shi akwai zamani zamanin da yanzu akwai wanda kanka ilimi ya ce babu kawai wani kwashi allahu a alamu kaga a matsayin shi da ilimi kuma ulul azumi min rusul kuma abin da yake jahilta ta tura shi wajen kudi wajen ya nuna masa akwai ilimin da bai sani ba wanda ya zaman to mana ta wannan cikin domin ka zaman to mana gina a tarbiyyan cikin ba ka san abu ka ce ban sani ba in akwai wanda shi ka ce ka jibin wani ya fi ni sani ba bai sani ba a shi Allahu a'ala har mutum yayi alfahari ya rika bugun kirji na ya fi kowa sani wannan turanta ta tarbiyyan cikin mu akan wannan sannan bayan haka Allah ya amfana mana kisan zuwanaini wanda yake yanzu yanzu zai kashiya da bangon duniya zuwa bangon duniya da ake wannan kawon da kuma aikin da ya yi da koshe ramuka da ya juji da majuju suke kwararowa cewa mutane arna a doron kasa ba mumin da a cikin ya juji da majuju suka karnata ne ko fi jona fil ya ambata mana sakamakon mumunai kuma cikin Allah baya karewa sannan suran kuma ta kare da bayanin wasu hanyoyi da ɗan adam suke wajen yardar da ubangijin a samu yardar Allah wata wata'ala wannan suna mai albarka gaba ɗayan idan ka ɗauke ta ayoyin ka ɗari da goma nan an kasa ayoyin an ambata mana abubuwa muhimmai guda hudu cikin abubuwa muhimmai guda hudu a duniyan nan wanda ɗaliban suka da cikin adam a duniya idan kana cikin ta da abubuwa guda hudu ne ɗayan su ɗayan hudu na Allah ke da mutum akwai cikin addini Allah jarabar ka da addininka har ka kai ka yi hijira ka ɗan uwanka ka bar garinka ka bar dangi ka bar iyalanka ka bar kowa na ka tafi saboda kina da jarabawa ta addini yana iya jaraba mutum da addinin a yanda ya jarabi a a cikin ne ka bar garin su kai yi hijira a yanda ya jarabi su ka kama da Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi hijira suka bar maka da su da cikin mallaka فقد كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله rayuwar duniyar da ana iya kasa a kan addinin ka a a kan addinin masu munin jaraba Allah mu akwai jarabawa ta dukiya Allah jarabe ka a dukiyanka karka da addinin da imani amma ya dukiyanka Allah ita ce fitinan a cikin jannatai ne ina. جنته وهو ظالم للشخص قال ما أظن أن تميد هذه أبدا ما أظن الساعة قائمة قال رجعت إلى ربي لأجد خيرا منها منقبلة أغني كنا أدوك لا أن أدوك أبيك كنا تدول إلمي قال هذا الربيع أبي موسى كان إلمي بنونا كده كده مثلا بنونا مي ها أجرب sai kuma kisan mulki da kisan zulkar na yin fi kada sura mai alfita da kala a cikin kwanan da wanda karanta ta ranar juma'a allah yana haskaka masa ke tsakanin juma'a guda biyu da ya tsaya inganta sannan kuma wanda ya harkaci ayoyin farko na sura ayoyi guda goma na farkon suran Allah zai kare shi da fitinan dujan mai zuwa nan gaba manzo Allah ta kare shi ya sharri da fitina da da ne ta ne a duniya wal'ahi ba sharri ne a kan na zuwan dujan. in kana neman sharri da babu wani sharri da dan adam bai kasa gamuwa da shi na jarabawa ba a fitinan zuwa dujan. yanzu yanzu mutum ya fi imani ya rabu da imani yanzu yanzu ba wani abu ba ne. idan mutum yana yawan karanta ayoyi goma din nan ya haddace su na farko wannan suran hadisai sun tabbatar insha Allah Allah zai kare mutum daga fitinan dujal ina fata mun gani wani shi ne content da suran ta kuka za mu shiga fassaran su ayoyin da malam ya ja mana بسم الله الرحمن الرحيم mu kuta cikin fassara wannan ayoyi muna masu tawassuli da neman taimako da haske da karfafuwa da sunan Allah rahmanin mai rahama arrahim mai jin kai so ya mana dace ya mana buɗi ya haskaka mana yanda zamu mu su a daidai Allah ya fara buɗe surar da ya ba wa kansa alhamdulillah yabo da godiya da girmamawa da tsarkata da ɗaukata sun tabbata ga Allah الذي أنزل على عبده الكتاب Allah nan da ya saukar da alkur'ani da bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lam yaj'al lahu iwajan bai sanya karkata da narkata da tawaya da kwanakwana a cikin alkur'anin nan ba komai na alkur'ani ya zo fata ne abu ne mi ne kawai babu kwana babu dama babu hagu kai tsaye kawai ba kaucewa ba gocewa babu kwana a cikin Ko nan na alkur'ani straight forward ne wani ƙur'ani zai magana da shi kai magana da shi kai tsaye ne domin Allah ya sauka Allah baya jin nauyin wani ko tsoron wani da ba zai yi magana da shi kai tsaye ba dai bil hikmati wal mau'izati al hasana komai na alƙur'anin nan babu kwalkwata a ciki ba za ka taɓa samun tuka da warwara a ciki ba ba za ka taɓa samun yau a ce ɗaya eh, gobe a ce a'a ba to tun da a miƙe yake za ka taɓa to wani shi ne nuna tabbas da Allah yake domin inda daga ɗan adam ne to ta samu maganan shi na yau yana warware na jiya na jiya na warware na an jiya da ta samu maganganun suna karo zuwan shi mai tafiya ya nuna da Allah ne na rai bafi kitabu na rai bafi kusan ilmuttaqin jiya ne ga masu tsoron Allah sun ka babu iwajen kanta a cikinsa a ce ƙayyiman mai tafiye ne tsayayye ne a alƙur'ani kawai bazo ne yana kunshi da dukkan su ayoyin da yunzira ba kan shadidan Qur'ani ya zo ne domin ya yi a gargadi da wata azaba mai tsananin gaske min daga Allah Masu shirka masu saba wa Allah masu fada da addinin Allah masu fada da alkur'ani masu fada da kasawa da manzannin Allah masu haɗa Allah da wani Qur'ani ya zo ne da gargaɗi mai ƙarfin gaske mai tsananin gaske da masu fita fito da dokokin Allah da umarnin Allah al-Mu'mini ya zo ne kuma yayi albishir ga mumunai wanda suke yadda da Allah suke imani da Allah suke jin dokokin Allah ya musu albishir da aljanna da ya gobe kiyama da rayuwa ta daɗi a nan duniya da kwanciyar hankali da aminci daga wutan jahannama a gobe kiyama mumunan nan su ne aljabi na ya amaluna salihati wanda kullu suke ayyuka masu kyau ayyuka masu kyau a wa Allah ta'a da umurnin Allah Qur'ani ya zo ya muku albishir anna lahu ajran hasanan ba da wani irin sakamako mai kyawun gaske sakamako mai kyawun gaske dinnan shine aljanna madawwamiya babu wani sakamako da ya fi kyawu irin a sakamako daga aljanna aljanna ita ce sakamako mafi kololuwa mafi kololuwa sannan kyawun sakamakon kuma baya ta rabuwa da kai in ka shiga to dindindin ne abadan abadan kai cikin aljanna babu ranar fita wani fadi sakamakon idan zama ta za a ɗan ɗan da gaba ya wuce to bai zama mai kauci kake ba Ya sa a cikin sunayen da aka ci sa'un lahir kusa abu mai kyau bi ma'ana cikakke abu cikakke wanda ya ci suka sakamako mai kyau da ya isa cikin wanda babu yunwa a ciki babu wahala a ciki babu talauci a ciki babu tsiraici a ciki babu haɗin ciki a ciki babu wani tashin hankali a ciki babu tsufa a ciki babu ciwo babu komai a ciki wani ima ba ta yanki duka lallai irin wannan sakamakon shine sakamakon mai kyawun gaske yanzu ana iya baka mota mai kyau ka ce wani ya samu mota mai kyau amma ka je abuja ka na hesa da ta ji ka kawai ta ba da shilin ka gaji jiki ya bugu ne kawai ta gaji ima ne abu ta gaji kawai ima ne ta gaji Idan a baka wata ni'ima a nan duniya in a ji shine mai kana cin shi a ya dame ka a ciki kana sukar bayan awa biyar ka da shi ka samu wani a aljanna sannan idan Allah ya sakanta musu da aljannan nan ya ba su ita maki kira fihi za su zauna a cikin aljannan ne a wajen har abada ba su zauna a cikin babu ranar fita aiki ɗan kaɗan a duniya ya gadar maka aljanna madawwamiya babu ranar fita babu ranar ƙarewa da wani ta samu ta ɗaya shekara talatin Allah ya ɗiba masa ya a rayuwarsa a duniya suka ga ya samu aljannan da dindin cikin ya shige ta babu ranar fita ibada shekara talatin cikin talatin din makin ka cire shekaru kafin a balaga ka cire 15 suka ga tafi kafiyar ta yi ya samu aljannan da ta wama wani na Allah da ikon shi ta buga gaba ɗaya shekarun shi ashirin ya yi goma na sha ah, biyar da ko sha shida ko shi bakwai shekaru uku an da ya shirye shi ya shirye shi ya zama to sha ban na a ta'atin na matashi ne da ya rayu a kai wa Allah ta'a rajulun ne tsankuhu mu'allaqun bi masajid mutum ne wanda kullum yana masallaci three years within three years four years ya tashi aljanna madawwami baiwa ne na Allah wani ya yi shekara tunanin a duniya ya rasa aljanna da faɗinta kuma arzu da kuma wasu al'arzu ta kuma bakwai da kasar bai da ko ɗaki a ciki shekara tamanin yayi a duniya ko ɗaki ko faɗin aljannan da girman da ke warware ta bai bakwai a haka su shine girman aljanna ko fuloti bai da shi aljanna ko inda zai tsaguna duk girman aljanna duk yawan shekaru da Allah kuma ya bashi haka kuma ake ba a mansuran shekaru da aka yi Allah ya rufe mana asiri sannan wannan qur'anin kuma ya saukar wa manzon Allah ne shi a yunzira alladhina qalu sallallahu alaihi a gyara waɗanda suke Allah yana da hakun ne musu karfafi a yi hattara su dena abun ba zai haifar musu da mai ido ba mutum ya rayu da Allah yana da ɗa ya mutu a kan aƙidar Allah yana da ɗa ya tashi gobe kiyama a kan aƙidar Allah yana da ɗa wannan akwai hatsari a cikinsa Qur'anin an sauka da shi ya da wannan masu cewa Allah yana da ta. Kiristoci suna ciki masu cewa Isa ɗan Allah ne, Qur'ani ya zo ya ja musu kunne ya yi hattara. Allah bai da bai haifa ba a haife shi ba. Na biyu ya ja Yahudawa kunne masu cewa Uzairu ɗan Allah ne. gairu Allah ne sannan ya gawa musulcin larabawa kunne masu cewa mala'iku ƴaƴa ne na Allah mata kuma duka filishika mala'iku ƴaƴa ne na Allah a asakum rabbukum bil banina akhadha min al malaikati inatha yaquluna qawlan azima yaquluna qawlan عظيما كان كما التي أمرت كلمة تخرج من أفواههم التي ما لهم به من علم kuma su cewa Allah yana da daɗin nan ba su da ilimi fa sanin Allah ba su da ilimi sanin Allah ba su ba nan lokacin da Allah ya halitta Kali aba'in haka nan ma iyayensu da suka haife su da kakanninsu da kakannin kakanninsu. Abu wanda fa yake sanin ilmi ya Allah mai yake. Bayan su da yana da ɗa. Allah ce to kudura ta san ta kurji min akwahi. Irin wannan kalmar da take fitowa daga bakin su ta jirgin da inji Allah. daga cikin girmaman wannan kalmar shi ne kadu samawa su ya tafi na minhu kan shakkul ardu akhirul jibalu haddan aw an da'u lirrahmani wa madan wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan kuma tana dabda da ta rikito ta kake da tare ta ƙaƙo a kan duniya kuma tana dabda ta ne ta kake ce ta tsaje ta daddare ta girgiza duwatsu da tsaunuka suna dabda su gangaro su murgino su kashe su jirgin a kan jama'a duk duniyar masu hauki ne an da auli rahmani waladan duk lokacin da Allah yana da ɗa kai suke shikin da ƙasa zuwa Allah ya ba su izini kada su yi wani abu sai yana controlling din da mulin kallon ga irin abin da masu kurta ta suke so su jawo kansu su zawo wa al'umma in da muluna illa kadiba التي باء تفتيش آخر شاكفة إن كرياني قوي ألا ينادى أعنا آه، أعنا سبحان الله غير ما كان سبحان الله إذا سكت موعدا واللتافي ليس كرنتا واللتافي ليس كرنتا ina sai karar yaushe aka daura auren yaushe aka haihu yaushe yaushe yaushe kun ya kuluna illa kadiban ƙarya da shashi kawai suke da yanzu kun ga nan da na gaya muku jiya continuation ne ci gaba ne na ayoyin a wannan suran kaga a can sun ci Allah yana da A cikin suratul isra'i kamar yadda Allah maɗaukaci ce a nan yake cikin suran وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل تقدره تقديرا وقال أن conclude آية تعرف بالسوى gode wa Allah yaba masa wanda bai rikita ba bai da abokin tarayya a mulkinsa bai da mafi al'amura ku shi girmamawa sai ya zo kuma na yi cikin alhamdulillah an zana ala kitaba sannan kuma har ya faɗi kuma dalilin zuwan littafin yunziran ladina qalu taqallahu walada ga kaman ci gaban ci gaban da an datse ne kawai mai daga nan zuwa can kura cikin إسرائيل kuma ƙarƙashin kafi ala muje فلعلك باقئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نعم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا نعم الله يدعوك حسن سلسي يسوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana mai gargaɗi al'adai wa annabi sallama gargaɗi ya rika bin abubuwa a sannu ya rika bin abubuwa a hankali bayan da muka karanta a cikin suran ita abin da suran ta ce koya mana iri yadda annabi ke zakuwa yake nuna damuwa idan ya wa'azi a cikin yake nuna tsanin kwaɗayi da mutane sun shirya ta ke mace da ta tsarkin kira sun kawo da wuta duk lokacin da manzon Allah ya yi wa'azi shi kafiran nan suna karyata shi shirkan nan suna karyata shi yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai ran da Allah a wani hadisin sa ya buga mana misali misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiko mana da misalin waɗanda aka aiko shi zuwa gare su kamar mutum ne kamar wuta ce aka kunna ta da dare tana ci bal bal bal ko ina kuma cikin duhu wuta aka ta tana ci sai ga kwari kwari sun taso ta suke dan aka kunna wuta a duhu dan kwari suke yi kwari sun taso ma wutan nan don su kada a ciki sai ga wani mutum ya tsaya kusa da wutan ya da kwarin da wani ɗin ba haka yana da don kada su fada wuta amma su kuma suna dannowa su kuma yana komar da su yana kai don kada su fada wuta dole sai an samu wanda za su yi su ne a fada wutan kuma zalla ne kusan kwace na da kusan nan ni ya zo ne ina ta karkace ku ina ta ture ku saboda za ku fada wutan nama. sun kuma kafirai sai jantowa suke yi suna son da annabi yana da su suna jantowa yana da su tukun yana damun Allah domin ya fi kowa sanin hatsarin inda kafiri da shirki ya dota ya san wajen kace domin ya da jama'a da idansa hankalin manzo Allah tashi yake shi burin shi ga kowa ya kukuta bai a wannan hankalin ba shi kuma manzo Allah ya wa'azi yayi wa'azi yadda an kare shi da jifa da fada da kashirawa an ji a karɓa da damuwa manzo Allah baya bacci in ya daji bai iya bacci bai iya cin abinci ji daɗi bai iya cin abin sha in kullum ummati ummati ummati ummati da kuma ta al'umma na shi ne a bakin shi za a yi su kuta to sai wannan abin ka ga mutum ka samu damuwar da za ta hana idon ka bacci damuwar da za ta hana ka cin abinci da abin sha gaskiya in ka ke wajen likita su ta su haka irin wannan damuwar za ta haifar maka hatsari za a samu high blood ne ne radio za a samu damuwa da sun daban haka annabi ke samun kansa idan yi wa'azi ya ba a karɓa shi ne Allah yake cikin ya kuma Ina dabba ta halaka da kanka kana dabba ta halaka da za ka sa kanka a problem za ka sa kanka a matsala za ka kai ka kanka kai don biye waɗannan mutane wai don su yi imani in ba su yi imani ba ka ne kuma da su ka isar musu ka isar musu ka rika da suwa ka rika irin wannan damuwar a zuciyarka, inda za ka samu bacci in ba haka ba bai janyo maka matsalan da za ka halaka da kanka Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana dabda ka halaka da kanka fa a tarihin bayan ƙarshen wa'azinka shi an yi ko bi hadal hadisi shi saboda wai ba su yi imani da wannan ƙur'anin da wannan annabcin da wannan sakon da ta zo da shi saboda ba wasu yi imani da shi ba Kuma idan da hada da kanki asafin don bakin ciki don bakin ciki yake masa su inda ta kasa hadiman a haɓaka walakin ya ha da hadiman ya sa ya muhammad ba ta ke ta duk azinka ka shirya da wanda kake so ba Allah shi ne mai shiryar da wanda yake so Ya ka kai delivery a yi wa'azin ka isar da sako ka bar wa Allah abin da ya rage Allah huwa alamu bidan fata an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin Allah shi ne ya fi sanin masu kacewa shine mafi sanin masu shiriya to wannan na ta ya Muhammad sallallahu mu duba lokacin da yayi consultation haka yana wa'azi wa manyan makka nan irin su abu jahar su abin uh, khalaf hala wane ne ubayy bin khalaf su wane ne da makaho ya zo ya interrupt ka ya shi ba ya muhammad minni min ba Allah ba ya ba. sanar da ni abin da Allah ya sa da kai kawai sai ya juya fuskan shi yadda kawai ga waɗancan da yake tajikin da in ɗaya musulunci a cikin su da yawa za su ne za su bi sai wannan makahon ya zo na musulunci ba mai bin shi da ƙani kai ne a kwanan al'umma ko sarkin gari ko da kakin wani gari ko wajen wa'azi a ce sarkin garin zai musulun za ta fi ya ɗabi ni sai ya ɗabi wasu to shine an yi ɗaukacin sarki ke yi kama da wata walla kuma yadda muhammad ya ɗaure fuska ku duk yadda muhammad ya ɗaure fuska da wanda ya kau da kai a hulɗa ba wai duk abu ya zo masa hmm? ake wa kuma Allah ya zaka wai kudancan din kin da su musulunci ba me bage ya Muhammad da zai sa yake in ba su musulunci ba irin halin da annabi ke shi kusani da da malami mai wa'azi malami mai wa'azi yana samun kanshi a irin wannan rayuwar in ya ga al'umma aka iya taso ma al'umma yana gaya musu Allah yana ga musu Allah da kai ta kuma inda Allah ya haramta ta kuma inda manzon Allah ya haramta inda kuka ta sama inda ba musulunci bane kada ku yadda kada ku yadda sai daga the same people ne kuma suke yakanka al'umma ta ne kuma suke yakanka suke kushi da kai ko kare musu wani abu duniya da suke da samu da suke da samu suna ka kare musu ne suna bukata musu aka abun duniya idan wani ya kaso blindly sai yana kai shi amma ya sai da cikin samu cikin samu shi. kuma da kan hankalin abun da karfi tana fata tana fata tana ƙara kuma da ba wanda suke samu abun duniya sai su kai ne na ana nuna hatsari ne abun za a faru ko an same shi amma hatsarin ba ya ba ba abin da ya fi irin wannan ɗin ya ka samu na taɓin ne kuma ke sufin cikin abin da ke faruwa ke da wa'azi ta ƙarshe cikin da alihari da auta nan سيرانا مع النبي الذي جاء به ya a ta امرأته حمالة الحطب ما تجي النبي هو تابع a yanke musu hukunci irin wannan da damun mutane Allah ubin jama'a muwafaka ko an tafi cikin hali da yake shiga cikin Allah yake ce masa ya rika kamin down ya rika yin abu a sannu a sannu ya daina tsananta wa kanshi sai ya samu ciwon da zai halaka da shi don Mr. A Mr. B ba su musulunta ba Allah dai bai so su da musulunci ba Allah ne bai so su da musulunci ba Ana shi ne abin da muka fara a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala gobe kuma za mu ji yadda Allah yake tafiyar da harkokin wannan duniya abin da ke duniyar da ke ke ciki daga abin da Allah ya mallaka maka ya mallaka mu musan jarabawa ne musan jaraba ne ba abun daɗi ba ne za mu ba mu yi bayani akan wannan gobe yadda duniya take da abin da ke ciki Allah mun ya raya mu zuwa gobe din Allahumma amin sai mu ko a kusa yan kaɗan tambaya ta assalamu alaikum ana ina da tambaya kamar ta menene hukuncin mai aiki da insurance company sai ka bayyana insurance din ya yake ya aikin yake ya yanayin aikin yake wannan shi ne menene hukuncin tallata hajar su menene hukuncin sanya kuɗi a wajen mu'amala da su ka bayyana inshora din ya yake alan ga da ake ga da ake ga da ake da da cika shi sai an san clear picture na abu ake bayyana Allah mun ya samu dace assalamu alaikum ala Allah ya gafarta mana dukkan mu a ya kuma ji dan iyaye Allahumma amin da ta ita ce menene hukuncin wanda ya shiga motar haya lokacin da sai direba yake tsayawa a kuma lokaci za ku isa da za su isa ɗin filin ƙasar ta yi koma ta wuce ya kamata da san sai ka san hukunce-hukuncen ta tafiye ne da zai fi kai ya fara ka aika ce ka karanta waɗannan ɗin ba direba za ka yi ya mai hukuncin shi don yaƙi ba ba ta kai in kai ka fi motan shi kuma kai ka nuna mai tafiya za ka yi ko ba haka ba kai ɗin ya kamata ka san ahkamu safa hukunce hukuncin tafiya yanzu kai tafiyi ne menene hukunce hukuncen da suka a matafiyi tun kafin ka hau motar ka zan matsayinka karu za ka yi kulloli za ka yi inda za ka je din ya nisan shi yake shin za ka iya tarar da sallah a tsaya a dajin ko ba za a tarar ba shin dajin da ku keta yana da kokari a tsaya a yi sallan akwai karayi akwai yan bindiga akwai masu garkuwa da jama'a duka ya kamata da karanci wannan wajen shin awowin da za ka yi da inda za ka tashi su ce wannan garin shin awowin gaba ɗaya za su yi konzumin lokutan sallan da za ka yi har lokacin su ya wuce duka ne za ka yi wannan calculation duka da shi sai ba amana ne ya ɗauke ka sai sai aje a daji da ya sa akwai ƙarayi da kidnapper da abin nan ba da kuma sai kuma musulunci bai dauka ba ya nuna ba shi kuma ga yadda za a yi sallah kaka idan mutum ya san tafiyan da zai daga nan zuwa wani gari sallan azhar za ta riske shi har rana da da ta yi ya fi irin shiri da zai ya fi irin shiri da zai idan azhar ta yi maka a kasan kafin ka in kai azhar din su ka dawo na kasa idan kuma da kawoyin da nan in ka tashi zuwa garin za ka jira a garin lokacin ko yanzu da fara kafin lokacin azhar za ka hanya kana iya jinkirta azhar din sai ka sauka garin sai ka yi su lokaci a ta yi jaku ta akhir da ta akhir idan kuma yanzu kuka tashi din in ka ta muku a hannu amma wajen akwai aminci babu wata matsala da hatsari idan kai a zahar din ka ka dawo la'asar din da ka san in kawo hanya ba za ka samu saman yin ta ba sai ka dawo ta ka su yawa ko kuma a shiga alwalanka da shiri in ma direba bai tsaya ba za ka iya sallan tana zaune a mota ta duk inda mota ta fuskanta ka rika demonstration haka Allahu Akbar kana nuni da kanka kawai sai ka manna goshin ka walillahi al-mashriq wal maghrib aina ma tuhallu kuma wajuna duk ainihin za ka yi wannan shirin ne za ka yi wannan shirin kuma da ya kamata mutum ya rika neman ilimin waɗannan abubuwa zama to wel tafiya tafin abu ya zo masa ya san yadda zai tare shi ba ya ci tsayawa bayan akwai hatsari mana da shi da ya ce zai tsaya a yi sallar ya yana daga cikin mutanen wanda kai ma sai a zarge ka ai an gane ka yi waya da su kuma biya ba da su ba inda za su za ka tsaya kai sai a zo shi ba haifar da kai ba a fasinjoji ma wasu a yanzu suna ba za su yadda da ba kai ana tafiya ma a mota fasinja tana yawan waya tana yawan waya za a mai sosai ka. yawa duk irin waɗannan malam hukunci duk ya samu musu hukunci in ka irin shekar alwalan ka lokacin sallah tana yi ka yi daga inda za ka je ɗin zai kai ka ka je lokacin ɗaya sanyan abokiyar haɗa ɗaya sanyan da ke cewa misali da ta fita da haƙura da haƙin idan ka je can ka sauka sai ka haɗa su da la'akari don ka samu dama inda a zafin ka ka hauka wani kamice ne da la'akarin ka ka ka da isa ne shi amma har karfe ukun jire duk da fiye waɗannan sallolin magariba da isa ne suka yi jinki da ba can wajen karfe da isa ne wajen karfe ɗaya ko biyu ko kuma. ma babu wata matsala yawa da haka hukuncin shi direban ne a gani na yayi kan ba me hukuncin shi yayi shi ya ta dalili a abinda ya alinna sai ne ya dace ka shirya kanka in kestin waɗannan abubuwa a suka faru ko ba ma wajen suspected area ba ne inda ake tuhuma yi ana zuba ruwan sama zuba ruwan sama ba ina za a direba ya tsaya ana zuba ruwan sama za ka yi ka sauka kai ɗin ka yi a ina a dajin haka za ka fita aka kai shi ma zai iya hada direba ya tsaya duk abubuwan da ya ci na kuma abin da ya zaman lafiya da kwanciyar hankali sai ka baya ta kace tana ce assalamu alaikum kullum da kuma tsabaran addu'a cikin antinmu an an menene cikin antinmu an kama shi da yaronsa yawa suna hannun wato masu garkuwa da mutane ah, sannan kuma muna bar addu'a ana yi mana mafita da kuncin da muke ciki su haƙuri wani kaya hara ciki muna addu'a an abin ya bayyana su a cikin yanayi ya bayyana su cikin abinci ana bayyana su cikin ƙoshin lafiya Allah kuma ya da fitowar su din cikin gaggawa Allah ubangiji ya tsari waɗanda ba su faɗa hannu waɗannan mutanen ba ba su yi ɗin kuma da hanyar cikin zukatan su ya shirye su kuma cikin al'umma su tuba da abin da suke yi Allah maɗaukakin sarki mai karɓar tuban su ne matuƙar rana ba su fito daga mutanenta ba matuƙa gargara ba ta zo maka ba. ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. اللهم اعز الاسلام والمسلمين الشرك المشركين دمر اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين صل اللهم وسلم وبارك وعلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين